Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasawa ba. Jama'a salamu alaikum barkar mu da sake haduwa a shirin na ƙasa ba kasawa ba wanda ke mai da hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a ƙasashe masu tasowa. Sunana Sule Mumuni Barma. Wani makaho da ke karatu a jami'ar Sokoto ya ƙudiri niyyar cimma burinsa na zama malamin jami'a. Gaskiya ni ina son in zama lecturer, insha Allah. Ka rika koyarwa a jami'a? In rika koyarwa a jami'a. Domin ina son in ba al'umma ta gudunmuwa ta ɓangaren ilimi. da walwala don kaga in mutum na da ilimi ai yana da walwala. A jamhuriyar Nijar ma maganar ilimin na sun ce ke gaban malamai da ɗalibai masu bukata ta musamman waɗanda suka ci jarabawar kammala firamare da sakandare. Duk inda da yaro mai bukata ta musamman ko na ko kurmana ya yi makaranta a nan cikin garinsu a nan cikin karcensu ko da yana da ƙani kowa za su tare makaranta babansu zai ba su abin karin sahiya zai musu komi shi na zu bukatan ma Nijar gaba ɗaya. To madalla a Najeriya wani matashin da Allah ya jarabce shi da larurar rashin gani ya zagi ne da fafutukar cimma burin rayuwa. Rufa'i Lawal mazaunin jihar Sokoto wanda a halin yanzu ke karatu a jami'a mutum ne da tun yana yaro yake sha'awar ganin ya zama malamin jami'a. Burin da yake ganin idan ya cika hanya ce da zai yi amfani da ita wajen ba da gudunmuwa a ayyukan ci gaban al'umma kamar yadda ya shaidawa wakilin muryar amurka nasiru adamu el hikaya a hirarsu ta waya ina godiya ga allah sosai da ya ni ga jarabawa kuma ya taimake ni ya zamban zar ta ba ina yawan barace barace ba alhamdulillah alhamdulillah ya kike ta zabga godiya ka mai da wannan rashin gani a matsayin wata baiwa ce ai ranka daɗe yanzu akwai abubuwan da za a wa wani wanda yake da lalura ta musamman kamar yadda na gaya maka ana kiran mu special need ko kuma visual impaired ko kuma in ce maka person with disability amma dai ba mu son kalman nan hmm. <laughs> eh, kaga akwai abin da za a maka wanda dan kana da wannan deformity na za a maka shi da lafiyar kalau sai dai da kes da kai ko kallo baka ishe wani ba irin ka je banki wurin biyan layi ko kuma ka je wurin aiwatar da waɗansu abubuwa da ake a yi wanda za a ce a shiga gwagwarmayar mutane kaga kowa zai da kyan da kai hmm. sabon kana da lalura a rufa'i a rayuwarka in ka gama karatun nan gaba ɗaya tun da yanzu wata ba ka fara aiki ba me kake so ka cimma gaskiya ni ina son in zama lektara insha Allah ka rika koyarwa a jami'a in rika koyarwa a jami'a domin ina so in ba al'umma ta gudunmuwa bangaren ta bangaren ilimi da walwala dan kaga in mutum na da ilimi ai yana da walwala dan ka san ran kai da rai kara haske ana akwai educated akwai non educated to wanda ake kira da educated wanda yake da kana da ilimi da jin magana ka za a san cewa lallai ta shiga aji amma kuma in mutum na non educated kaga in ya magana ai za a ce kai wani ma in ma an zo za a yi wani abu ba a ɗauko ba a kira shi ya magana saboda zai yin abubuwa waɗanda za su kamata. Rufai lissafa mana abu ɗaya ko biyu waɗanda ku waɗanda kuke fama da larurar rashin gani kuke amfani da su wajen yin karatu da suke taimaka muku a karatu. Alhamdulillah. akwai su sosai gaskiya na farko dai muna amfani da state and stylus ma'ana hand print da stylus na biyu kuma muna amfani da typewriter kamar yadda ka sani a dacen lokacin baya ba kwamfuta ana amfani da wannan typewriter ce wurin cewa an yi typing ɗin abubuwa da yanzu haka idan zaka je wurin yan photostat zaka ga ana buga ta wannan wadda ake bugawa da ƙarfi uku kuma na ƙarshe da zan rufe maka da shi har kwamfuta muna amfani da ita sosai a yanzu To daga Najeriya bari mu je jamhuriyar Nijar inda a yayin da ake shirin fara ayyukan karkasa ɗaliban da suka ci jarabawar ajin ƙarshen firamare da na sakandare don tura su makarantu na gaba. Shugabannin makarantun ɗaliban da ke da tawaya sun bayyana fatan ganin hukumomin ilimin boko sun yi la'akari da halin da irin waɗannan yara ke ciki domin ba su gurbin karatu a makarantun da suka fi dacewa da su a maimakon a tura su fannin da za iya fuskantar cikas. Malam Musa na sayar na daga cikin jagororin makarantar Soli Abdurrahman da ke birnin Yamai. Misali sai ka ga yaro makaho na an kai shi kamar ya tayi harkar electricity ko ko harkar mechanic ba a tsaya a lura ko ku a tumbe su specialist ka yaro makaho na kenan inda ya kamata a kai shi college na kamata a kai ta sakandare ba ta koyan aiki hannun da an san da bai iyawa. Ma'ana inda ya kamata ya je ya karatu tsantsa ya kamata a kai shi kenan. An tsabala sai ya kamata a kai shi ba wanga na koyan hannu ba. Akwai lalle koyan hannu wanda yaran mu suna iya yi. Misali irin su sarfiyar koko su lakare wannan da bai yake santar na wanda kamar special na na makahi. Me hakan ga a ɗauki yaro a kai shi santa ko ku ci gama yariya makanniya an kai ta ce ta zo ta koyi ɗumki na tela. kaga akwai matsala hmm. wannan muna samun matakin ne da yawa da matsala da shekaru na baya muna samun yara ana orientan su can sai mun koma wajen minista a ƙara sake musu orientation hmm. to sa'an su kuma ga yara masu bpc lalle da yawan suna ana kai su lise da kuma alhamdulahi ako kama ina ana kai da yawa cikinsu suna zuwa can suna karatu na administration da kuma su ifayen da aka alphabetization. To duk wannan muna hawa ta 'yan sakandari za a samu samu duka orientation don su ci gaba da nasu karatu. Mm-hmm. Kuma masu baccalaureate alhamdulillah a can shi babu matsala hakan ga kodai don yaro shi zai ga aikin da kai mai a da yawa suna ɗauka kamar haraka eh, kamar durwa wasu suna harka enam eh, wasu suna na espas lalle babu duk inda baka ganin su har cikin jihohi hayan ga su tawa maradi yaran mu suna tattacin suna karatu masu bakaloriya nan babu matsala kamar ana tura su ne jami'o'i na cikin gida ba a tura su jami'o'i na kasashen kasashen waje misali wala na kasashen waje da dai ana kai yara kamar su ta su karatu su tuniskin nan su morocco to yanzu da shekarun gwada an jima ba a samu ba ɗalibin da an ka tura ƙasar waje misali da za ka iska har turai ana tura yaranmu tunda wani karatu za ka iske sai inda adda university inda sun ka ci gaba sosai to munan dai muna na ana yi dai sannu sannu har zama mu kai ba wayance university kwa na'am To masu sauraro nan za mu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin Rufa'i Lawal, ɗalibin jami'a mai larurar gani a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya, da Malam Musa Nasir, malamin makarantar makafi a Yamai, jamhuriyar Nijar, sai wakilin muryar Amurka a Abuja Nasiru Adamu Hikaya da producer Julie Lazarus Grisham. Ni Sule Mumuni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya. Na ta She